bismillahi rahim Mata na kashi na arba'in da ɗaya. Kai ta za tana tunanin in dai ya san ba shi da lafiya, ta san halin Ammar ba zai taɓa ɓoye mata kwandishan irin wannan ba, don ya san aure za su yi, dole ko ya ɓoye za ta gano. To ko dai da gasken ba shi da lafiya, yana tsoro ya sanar mata tun lokacin ta yadda da aurensa. Ko kuma dai sai bayan da aka yi auren abin ya same sa. ko kuma dai akwai baya son having wani affairs da ita ne san ba ta da amsoshin wannan tambayoyinta bude idanunta ta yi tana ƙara ƙudunduna cikin bargo ita kam wannan wace irin rayuwa take ciki tana tsananin buƙatar mijinta amma kirikiri babu dama ni kuwa na ce Allah ya ƙara ke ma ki ɗanɗana ki ji inda daɗi amma ne ya fito daga toilet ba ƙaramin ciwo kansa ke yi ba a gefen gado ya zauna slowly ya kira sunanta Banza ta yi da shi tana jin wani haushinsa. Ki tashi ki shirya ga abinci ki ci. Kin ga rana ta yi. Nan ma bata ce komai ba, ajiyar zuciya ya sauke, yana yaye duvets ɗin da ta rufa. Gyara wardrobe ɗin jikinta ta yi, tana miƙewa zaune, ba tare da ta kalli direction ɗin da yake ba. Shi ma bai ce da ita komai ba, sai rike kansa da ya yi. Ya rasa me yake damunsa, duk wani bincike ya nuna lafiyarsa ƙalau. Kuma ya ƙara tabbatarwa akan Bilkisu. Me yasa sai akan Zara zai dinga koma mara lafiya? Wa yake da shi da zai yi irin wannan sharin lamarin? Ko zai samu mafita? He can't solve this alone. Ba zai iya tunkarar Umar da maganar nan ba. Umar ne kaɗai abokinsa kuma ɗan uwansa da yake iya buɗewa cikinsa. Amma ta yaya zai same shi da wannan maganar? Ko to ko dai tek zai masa. Kai girgiza dan sosai magana ta yi masa nauyin furtawa. Bayan Umar dai sai mami, su kaɗai ne yake iya faɗa musu damuwarsa. ai har gwanda ma ya samu umar da maganar akan ya samu mami amma yana fargabar ya sanar da umar shi kuma ya sanar da matarsa wanda yana da tabbacin bakin umar ba wani sakata ce da shi ba zai iya cewa ma zai nemi shawarar hafsat kai ya girgiza yana sauke ajiyar zuciya ganin duk ba shi da mafita in dai kuwa ba umar zai faɗa ba to ba shi da inda zai ji don haka bai da wani chase haka ya yanke shawarar sanar da Umar halin da yake ciki tare da gargaɗin kar wanda ya ji batun including his wife Hafsa. Mu tafi ya ji muryar Zara, dagowa ya kalle ta har ta shirya cikin doguwar riga. Ta yafa mayafi, fuskar nan a tamke ta mau, shi zai iya cewa bai taɓa ganin ta cikin bacin rai irin wannan ba. Numfashi ya sauke a hankali yana faɗin bari na shirya zauna bata ce komai ba ta nemi wajen zama. Cikin gangalin lokaci ya shirya har suka bar hotel ɗin ba ta ce da shi komai ba haka a hanya har suka isa asibitin a reception suka ci karo da aisha wanda san bata kula da ita ba saboda tafiya take tana tunani sorry cewar zara tana kokarin wucewa don bata ma gane ta ba saboda hankalinta baya wajen zara cewar aisha tana rukuta jiyowa zara ta yi tana kallon ta from head to toe sai kuma ta dan saki fuska ta ce ashe ke ce me kike a nan wallahi dad ne ya samu accident muna A&E Kefa yaro na aka yi wa aiki, ayya Allah ya basu lafiya ya rayuwa. Kafin Zara ta ce wani abu, amma ya ƙara so Gaida shi Aisha ta yi don ta shaida shi. Amsa ai yana murmushi wucewa ya bar su. Bari na ƙarasa biyan kuɗi, faɗa min a ɗin da ke. Cewar Aisha tana kallon ta. Neurosurgical ward ta faɗa tana mata sallama. doctor ta gani awa ɗin da Haidar yake bayan ta isa. Gaban Gabanta dai faɗi tana sawa da sauri. Dr. Amira ce ta fito tana rataya stethoscope ɗinta Ganin Zara ya saka ta sakin murmushi, ta ce, Ai, na ɗauka yau ba za ki zo ba, ya haidar yake, cewar Zara tana leƙen ward ɗin. dakta Aminatu na murmushi ta ce, Is okay. Logan ne ya zo duba shi tare da sauran dakta kin san yaron akwai shiga rai, but is okay. Result ma da ya fito ya nuna komai lafiya. Kin san warkewa sai a hankali. Sun ma za mu yi discharging ɗinku, sai dai ku dinga zuwa check-up. Ajiya zuciya ta sauke tana riƙe hannun Dr. Aminatu ta ce na gode. Gode wa Allah cewa Dr. Aminatu tana murmushi. Barinta ta yi a wajen ta wuce. Sauran doctors ɗin ma tafiya suka yi, Mustapha da Ummi kawai aka bari. A ɗakin sai Haidar. Ƙara shi shiga ta yi tana sunkuyar da kanta ta gaida Ummi. Amsawa ta yi tana shafa kanta ta ce ya kike? Lafiya lau ummi, yawwa haka nake so. Ga dai yayanku nan ku dinga ba shi shawara, har yanzu ya ki fito da mace ya aure. Ni na ba da shawarar ya ki ɗauka ban sani ba ko ku kannansa Satar kallansa Zara ta shi ma ita yake kallo. Murmushi ta ɗanyi kafin ta ce to ummi, yawwa da ya fi aikin ga shi ma idan Haidar ya taso zai fi jin daɗi. Kai kawai Zara ta gada tana kallon direction ɗin da Haidar yake. Zainab da Farida suna gaida ke cewar ummi tana kallon Ina amsa ummi. Zara ta amsa. akwai magungunan da zan karɓo a famasi mustapha mu je ko ummi ta kuma faɗa tana kallon sa zan biyo ki kai kawai ta gyaɗa sannan ta fita ta bar shi numfashi ya sauke yana kokarin saita feelings ɗinsa idanunsa akan zara ya ce ummi tana so na yi aure dadi ma haka ni ma kuma haka so ko zaki samar min matar aure ai na ɗauka kana son aisha ta faɗa tare da ba tare da ta kalle shi ba ai na sha faɗa miki aisha ƙawata ce kuma yanzu babu wannan ƙawancen Na ganta a reception ɗazu, ita Aishar, cewa Mustapha cike da mamaki. Eh, an jima kaɗan na san za ta zo nan ɗin, saboda na faɗa mata inda nake. Kin kyauta, ya faɗa ran ransa ɗan ɓaci. Da na yi me kenan? Ina ce tun farko kai ka fara gayyato ta cikin rayuwarmu. In fact ma ni ban ga macen da ta fi dacewa da kai ba sama da Aisha. Tana ƙaunar ka ko ma dai menene ya raba ku, ya kamata ku sasanta kanku, tunda kun daɗe da fahimtar junanku. ku. Ban taɓa tunanin ƙiyayyar da kike min ta kai haka ba, cewar Mustapha yana rungume hannayensa. Uhm, kai dai ka sani ni gaskiya na faɗa maka. Shikenan amma ni ko mata sun ƙare ba zan iya auren Aisha ba. Da a ce ma kin canja shawara da ya fi. Oke ka ce abokin kai nema maka mana. Aboki kuma idanunsa ta kalla sannan ta ɗora rafaɗin. e ko kana da wani abokin bayan Ammar wanda na ga daga ƙulla abotar har kun shaƙu Murmushi ya yayi mai kyau yana shafa kansa ya ce ƙanina ne fa. Ko dai a cikin siblings ɗina zai bani ɗaya. Da sauri Zara ta kalle shi tana tsuke fuska ta ce Allah ya kiyaye. Ban gane Allah ya kiyaye ba, wani abu ya faru da hakan ne, kai ta za sannan ta ɗora da faɗin, kawai dai Allah ya kiyaye, ga mata nan da yawa, kar ma ka yi masa zancen ko da wasa, akwai matchmaking da, da ake yi, halal wan sai ka nema a can. Af ne zan turo maka tun da ka yi kwantai, ta ƙarashe magana tana 'yar dariya. yada kai ya ce wato abin har ya kai ga matchmaking bata kula shi ba ta ɗauki idol ta fara kulla kofar fuskarta ɗauke da ni'ima. Sai sai yaron nata yake samun sauki ta san ko da a ce za ta haihu nan gaba to tabbas haidin na daban ne. Bari na bu ummi cewar Mustapha yana kallonta. Kafin da ce wani abu aka fara nokin ɗin ƙofar. Shigo Mustapha ya bada izini. Aisha ce tare da Ammaru kallo ɗaya Mustapha yi mata ya ɗauke kansa. buddi cewar Ammar yana miƙa masa hannu. Isbeta ka kira ni da Mustapha. Na maka na faɗa maka bana son wannan buddi ɗin. Cewar Mustapha yana miƙa masa na hannun suka gaisa. Okay, pardon me, ya haidar ɗin. Lafiya lau mun gode wa Allah. Murmushi Ammar yana ɗan kallon Zara ya ce, ga bakuwarki na ganta tana neman ɗaki shine muka taho tare ko uffan zara bata ce da shi ba aka zalika bata kalle shi ba kansa ya shafa kaɗan yana basarwa ya maida da dubansa kan aisha ya ce zauna mana Murmushi ta yi wanda ya fi kama da na yaƙi, sannan ta ja kujera ta zauna tana kallon Zara. Ya jikin nashi, Zara na kallon ta amsa da sauƙi. Ya kike kwana da yawa? Alhamdulillah, ashe kin yi aure. Da uhm, Zara ta amsa tana kallon ta. To Allah ya sanya alkhairi ya sa gidan zama ne. Amin na gode, Zara ta amsa tana murmushi. Bari na wuce na bar dadi shi kaɗai. Ai yaya jikin nashi, cewar Zara cike da tausayawa. Alhamdulillah, na gode. Samin kwantar ɗinki mana. Ke kai kawai Zara ta yi tana karɓar wayar da Aisha ta miƙo mata. In second ta saka mata digit ɗinta sannan ta bata wayarta. Godiya Aisha ta mata sannan ta fita. Shi ma Mustapha excusing ɗin kansa ya yi ya fita. Gefenta Ammar ya dawo yana kallon ta da kyau ya ce Zara fushi kike ko? Shiru ta yi kuma bata kalle shi ba. I'm thinking Wai dan Allah me kake so na ce? Me kake yi min da zan yi fushi? Kawai abin magana ne babu. Ta ƙarashe magana tana tashi tsayi Numfashi ya sauki mai karfi yana rungume hannayensa. a kirjinsa idanuwansa akan ta yace na san kina da radin da zaki fushi amma kuma kin san hakan zai hotin dina sosai ko ajiya haidare ta yi sanin ta jiwo tana kallon sa ta ce o oh, ban sani ba ai kokarin fita ta yi riko hannunta ina kallon cikin idanuwanta yace oke shikenan ba zaki zauna ki fahimce ni ba na riga da na fahimta dan Allah ya wuce ta faɗa tana ɗauke idanunta daga cikin nashi babu abin da ya wuce Zara tunda Na ga kina fushi. Kafin Zara da ce wani abu aka turo kofar ɗakin. Mustapha ne rike da jakar magunguna. Kallon su ya tsaya na 'yan sakwanni sai kuma ya ce sorry da ka ya kulle musu kofar. Kwace hannunta ta yi daga na amma tana gyara zaman mayafin a bayar da ke jikinta. Fita ta yi daga ɗakin ta bar shi da takaici. Ba ta kalli inda Mustapha yake zaune ba ta wuce abinta. Don gaba ɗaya ta duk ba daɗi ga ingiza ta da zuciyar take yi akan kawai ba wai bai da lafiya ba bane baya son habin wani affairs da ita ne saboda this is not her first marriage with those silly silly things of hers ta koma hostel ɗin ta ta koma hotel ɗin da suka sauka Zara na kwance akan gado tana latsa wayarta lokaci lokaci takan ɗago ta kalli bal ɗin da amma yake kalla a TV ina so zan je wajen ummi ta faɗa tana mai da duban ta kan shi ummin da kullum sai kun haɗu a asibiti ai dai ya kamata na je inda take yau kwanan mu nawa amma ban taba zuwa ba ban zai mata ya ci gaba da kallon sa hankalin sa kwanci magana fa nake cewar Zara a cike da jin haushi babu inda zaki je bata ta tayi tana ajiyewar hannunta takaici duk ya cika ta dan cewa ya kalli ta bai ce komai bai juya ya ci gaba da kallon sa ita ma bata ƙara kula shi ba ta koma ta gyara kwanciyar ta tana jan dobit ya daɗe yana kallo sannan ya tashi toilet ya shiga yayi yi wanka kafin ya dawo gefen ta ya kwanta so yake yi bacci kafin la'asar tashi zara ta yi tana ƙoƙarin sauka daga gadon ina zaki je zan kwanta akan kusu matsarki ne akan gadon menene matsalar ne Zara tun shekaran jiya nake lura da ke me nayi miki ni fa ban ce ka yi min wani abu ba kawai kwana biyu na fi son kwanciya ni kadai murmushi ya sauke yana tashi zaune tare da yayi rube tsin yace shikenan kwanta ni zan kwanta a can din daga haka ya miƙe yana nufar kan kus Kallanta ta tsaya yi daga bisani ta koma ta kwanta tana limshe idanuwanta ita ba san ta inda za ta bullo lamarin nan ba idan ta ce ba ta buƙatar mijinta to ta yi ƙarya amma ya za ta yi tashi zaune ta yi tana sauke numfashi ta dade a zaune amma kuwa har bacci ya ɗauke shi dan dama bai wani bacci jiya da daddare ba bai ya tashi A kwance ya Zara ta takure waje daya. bacci ya ɗauke ta. Dab da ita matso yana kallon ta, shi bai san me yake damun sa ba. Me yasa sai akan abar ƙaunarsa? Wainat Bilkisu, dole ya nemi mafita. Idan sun koma Najeriya zai samu Umar, ko zai sama masa mafita. Ba zai iya cigaba da rayuwa da 'yan mutane cikin wannan yanayin ba. Ya san yana cutar da ita, kuma ya halatta raba auren. Wici Kantek ba zai taba iya rabuwa da Zara ba. Shi kadai ya san yadda take a wajensa. Slowly ta fara bude idanuwanta. a kansa ta sauke gaba ɗaya ta ga hankalinsa baya kanta ya yi nisa a cikin tunani ƙoƙarin tashi zaune take hakan ya dawo da amma daga cikin duniyar tunanin da ya tafi barka da tashi ya faɗa don ya rasa abin cewa uhm, zara ta amsa tana gyara hular kanta numfashi ya sauke yana zama yana zama gefen gado ita kuwa tashi ta yi ta wuce bedroom bata dade ba ta fito cikin simple dress ta shirya tana finin din bel dinta idanuwanta a kansa ta ce mu tafi ok but kafin nan za mu yi magana wace magana kuma ta faɗa zuciyar tana ɗan bugawa idan kin zauna za ki je Bata sake musu ba ta nemi je ta zauna hannunta amaryar ko yana kallon cikin idanuwanta tare da kiran sunanta bata iya amsa ba sai sauke idanunta da ta yi daga kallon nashi idanun na san abu ne mai wahala a wajen ki kuma da wahala ki iya fitowa ki yi min korafi ba mamaki kina wani tunanin can daban a kaina wanda san ba haka bane amma kuma ban ga laifin ki ba wato ina so ki sani ba na yin komai idan na cutar da ke ni ma ban san me yake damu na ba ban taba fuskantar irin wannan ba kuma na je likitoci sun duba ni an tabbatar da lafiyata lau nake ban san da wani bakin zan miki bayani ba amma ina fatan zaki zaki fa bata bar shi ya karasa bata miƙe tsaye tana faɗin ba komai shi ma miƙe wurin yana kallon ta da kyau yace akwai komai Zara rayuwar mu ba za ta yi a haka ba ni ba zan iya rabuwa da ke ba kuma ba zan iya zuba miki idanu daga kina cutuwa ba dan Allah maganar ya wuce mu tafi kai ya rigiza mata yana sake kamo hannunsa ya riƙe idanuwan shi akan fuskarta bata wuce ba kuma ba za ta taɓa wucewa ba ni fa mijinki ne idan ba mu zauna mun yi resolving issue ɗin nan ba waye zai mana resolving sa na ga kamar ba kya son zaccen it seem like na fi ki damuwa ko amma ya za mu ni fa ban da wata idea akan wannan issue ɗin is better kawai ka fara shan maganin sanyi murmushi ya kaɗan ganin ita fa da gaske take amma shi ya san ba wani sanyi tunda is not weak in dai a wajen bilkisu ne ajiyar zuciya ya sauke yana gyaɗa mata kai alamar shi kenan ki nemo min ya faɗa yana jan hannunta suka fito daga ɗakin da oke kawai ta amsa zuciyar ta tambayoyin da ba za ta iya furta mika su ga Ammar ba. A can asibiti kuwa Mustapha ne kawai tare da Haidar tun safe da ya fito da shi daga waɗansa ba su koma ba sosai har da ɗin ya ji sauƙi kamar ba wanda aka yi wa sojiri ba a wajen reception suka gan shi zaune yana rungume da Haidar da ke bacci Zara ce ta fara ƙarasa tana faɗin ya za ka fito da shi cikin sanyi aikin fini sassa har wani sanyi ne da nan ɗin cewar Mustapha yana kallon ta ni dai mu koma ciki zai iya yin murga shi ko kayan sanyi babu a jikinsa banza yi mata yana miƙa amma hannu suka gaisa amma ne ya karɓa idar yana faɗin jiki ya yi sauƙi alhamdulillah yaushe za su ba mu sallama ne to ban sani ba dai ɗazu mun yi magana da dr aminatu ta ce sai an ƙara yin hoto don tabbatar da komai yana nan ƙalau an after treatment ko da an sallame mu za a kawo shi check up ok to allah ya nuna mana da amin mustapha ya amsa